من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا قوم وما والله أعلم shi da wanda Allah ya da da haƙƙi da kowace kashe da shi ma ya ko kuke ya na ma dukiyar maraya ma ko ya kusa baki da mata kasafi ko ya kusa kasafi

gidan gida ce na gidan lafiya matafiyar shi ne mutuwa kowa yana da wannan hanyar mutuwa sannan kuma kowa ne ke kiyama wa kiyama gida ne ke babban da akwai wasu suna yin aljanna Allah ya zama cikin su wani kuma da cikin da ga wannan ayar Allah ne kuma da suka tafiya mana gidaje guda uku gidaje nawa uku akwai wannan gidan da ke fiye gidan duniya gidan rikici gidan rikita gida gidan wahala gidan duniya sannan kuma banda gidan duniya an tsallake gidan kiyama sai gidajen da suka shi amma kafin a je kiyama a kowa gida kuma a kasa shi gidan a kasa ke yi inda muna taka kasa da su sai ta kuma kasar da aka haɗe ke yi ya mutu a shi na ka jari da a cikin kasa da kuma irin gidaje imma rawdatun min riyadil janna taska a daudayi da cikin daudayi na janna ga mu'minin kenan wanda suka ji mutu a cikin ko kuma rami da rami da Allah ya to za a yi zama yi ta Allah ya rubuta na ta yi ta wasu wata cikin kiyama wa kiyama shi ne gidan da ya kuka shi gidan masu kiyama da Allah ya san ta ta gidan gidan masu imani gidan masu tsoron Allah gidan masu ayyuka a gari sannan kuma akwai gidan kan gargaru da ba sa jin magana da suke kafirai kafirai munafikai gidan da aka fara wuta idan kuma da wani gidan da aka fara zaka duniya kike ganin haka malaiku da su ruhi malaiku ne masu fararen fuska ko malaiku ne masu bakakin fuska Allah ya kullu nafsin zalikatul maut la ilaha illallah inna bil mauti lasakarat lalle mutuwa tana da labari kullu nafsin zalikatul maut thumma ilayna turja'un idan mun kuce zuwa lamu kuma thumma ilayna turja'un

na uku kenan Allah ya ce mana ruhu fi sharri wal khayri Allah ya jarraba mu da sharri da kai alkhairi duka wannan yana kuma tana gare mu in Allah ya baka alkhairi ku tana ne in ma sharri ne ku Allah Allah Allah da lokacin da za mu koma Allah domin raddi ga wanda suke kafirai su suna da cewa magana ya kare a nan Allah da yi mana kan surfa Ali Imran ke kullu nafsin da ta kullu kowace ne da ta kullu to ni da wanda ba

العلم والشهادة وينبئكم بما كنتم تعلمون فنسي أخيرت الرسوة وجه سبيل أمي شيني وجه الله في بعض الأمر والأصوات والإنسان إن من أدوى هذا الرسوة أن الإيمان كان بين من أجمع الله بإيه أن الإيمان كان بين من أجمع يقول لأن الله خلق الموت الذي مكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون الشيء ملك الموت سورة كنا القرآن سورة كنا سورة مثلا حتى صلى الله عليه وسلم ملك الموت أمام مبلغ تاريخ سورة يريد أدراكه ولم توقع بيضاء القرآن با توقع بيضاء الجنة كما كما قل يتوفاكم ملك الموت لكن ملك الموت ملائكة الله ما يجي كنا abinda Allah ya sa shi shine idan lokaci na yi kawai zai dauke idan lokacin da yayi ya dauke ka ku je da babu malakul maut alladhi yuqina bikum wannan aka rubuta shi aiki shi akan idan kun kuka sai da ranar sun mai da rabbiko yau sai mu kuka wurin Allah to dole ne muka tada da mu kuwa man lam lil maut وما الذي استعدته للموت وما الذي استعددنا للموت شنو كتبنا له الله كما ان لو كنت تبارك الكتاب لو كنت نايم آه كنت رسول اللي الدنيا الله لك ما وكاتب وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا littafi wanda yake an samu lokaci yana buga wa kawai shi ke da malakun wasu gurin da yake duk wurin da kake so sai da wannan Allah bai girma da baka ya tsaya mana cikin suratul murafiqun wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba ya jinkirta bare idan ajalin ya zo ibnu adam innama anta ayyama dan adam gaba ɗaya shi kwanaki ne in ce kwana dubu وكلما ذهب يوم ذهب بعض أتكلم أشرين في تلك أولادك وذاك كان ما دي يتمنى كذا وان ناي ناي ناي ناي وهكذا ناي تكثيرا تكثيرا هذا زمني يوم ناي نبي شيما هو زمن يوم ناي نبي شيما هو زمن يوم هذا زمن صار ناي تيجي تقول ناي تيجي تقول ما نوع 18, 17, 16, 15, uh, 14, 13, 12, 11 zai kuma zama 10 days dina da rage su zai kuma 10, 9, 8, 7, 6 tsara 5 days mutum bai zai zai kuma yana cewa za mu hannu zaki mai zuwa 4 days 3 days 2 tsara 1 days sai a rufe ana koma ana aiki kuma da awa yanzu sai rage maka ce three a duniya kana da yaya twenty three twenty two twenty one twenty sauran one hour to sai a kuma ana amfani da me minute yanzu sai rage maka sauran sixty minutes fifty minutes har yanzu sauran one minute sai a koma kuma na cikin jama'a inna ajal Allah idza jaa la yu'akhkharu lahu yawmun ta'ala mutum yana da falalle a da sauran dakon kaza sauran dakon goma sauran dakon tara takwas bakwai game da kaza ko ko da gudawa to aka ajiye da kuma kaje ba tun da safe mu karfe shida karfe bakwai takwas tara goma kaga duka kuma ne to aka kuma za mu kaje a ce ba ke sauran sekon uku sekon biyu sekon ɗaya shi ke nan da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka na mutu ka mutu ya mutu to ita rai ba na za ta mutu ba wa ba ta kalli ta tsima بالسيئات تموت kuma dai ba san sai da ran yanzu ban san ina zan ba kai ma ba san ina zan mutum zai iya tafiya mai tsawo ya dawo ba yana can ba gidan ya farko shi ke na sai ya kira ba ya tafi China ya dawo ya sauka Abuja to yana dawo دخل على ثاني وما تدري نفس بأي أرض تموت ريب السيف لا وإن كنت كان أقول شيء كان أخرج القلوب من مدلة كبيرة mutum nawa ya mutu ma mutuwa wanda ya fada mutuwa ne a can mutum zai mutu zai mutu wani saboda ana rikici zai ce zai mutu kan ba hanya kuma sai mashi su gudu ne ya kai kenan من لم يكن بالسيف مات لغيره هو الذي يكتب التقوى في موقوته بالنفع غير مسلم لا يجب تعددت الاسباب والموت واحد لا سبب انه هو تبدل ما الموت كذلك تكملوه بثبت أحكامه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسبب الله يثبت الله الإسلام لتمتبت كل نفس ذائقة الموت ومتبت أحكامه توفني مسلما وألهمني بالصالحين إن بقى من تبع تقيمتها أهل سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون مثلا بيان التكليفين يا يا ذاك ذاك الأمور أكثر كل نفس ذائقة الموت قوة لذلك الموت وقال تسجوا كانوا يموتوا قوة الموت نقع لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل كذا مسجد يقول fati na kyauta da zato ga Allah mai girma da baka wannan abu na farko ne na biyu jikin da ta kai da rashin lafiya jikin da ta kai da rashin lafiya kada mutum ya kuskure ya mutu mutuwa yana da cikin ba idan mutum ya kasance ba shi da lafiya ya yi kokari ba dukan da ake bin shi biya saboda me من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات duk wanda ya mutu ana mun shi baki domin cin kiyama ba maganar dinar ba maganar dirham ba maganar naira ba maganar riyal ba maganar dolar ba maganar pound walakinna al hasanat was sayyi'at za a kula da kake da zuwa ba mutane ko kuma su a cikin su da su alamta a cikin Allah kafin mutum ya mutu ya kokarin ya tattalin din ba su da take yana da kyau yi wasiya wasiya a shirya ka a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da rabbin da ya mutu kuma da kan mutane sun rijaya ko dan gargajiyanci da al'ada ke mun saba sai ka bar wasiya in ka mutu a maka yadda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin kabari da yawan mun za a tinka riga mai hannu haka ko a nan yi sannan kuma a ma mutum ka je da shi na shi yana amma da yawan ba mai yana sa riga mai hannu amma lokacin da ya ba mai haka sai shi kawai cikin fale-fale guda irin wannan wasiyar ka bar da iyalanka ka bar da wanda suke kusa da kai akwai tsarin na bi waka tunda ya tabbatar da kullu nafsin da ita su mawu lokacin da bashi da lafiya nan shi ne yake ba da labari amir ibn sa'ad ibn abi waqas yake baban shi lokacin da ba shi da lafiya ya ce in ta mutu in habuli lahdan in za ku tona mun kabari ku tona mun lahad wata suna ce bantacciya lahad lahad shi ne an yi kuma mai zirgi sai a tattaki gefen kila ha za a yi wani mai zirgi kamar wannan bai ka duba rafi ne gaba daya sai a zuwa yi sassaƙa kasa a yi roƙo lokoci wannan shi ne lahad ba inda ka muke yin ciki da faruwa shi yake in haduni lahdan wasu bu alayya lalina nasbar sannan kan rami da ba ya bulokin jiki da allabi duba jiki to idan ka duba nan rami gaba ɗaya har zuwa kasa ne za ka gani ɗan ba komai mutum yana nan da yin girma a cikin واصبوا علي الذين نقبل كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر تتخلى صلى الله عليه وسلم وكيما كل نفس ذائقة الموت كتب تلاته كبروا فيوني أبكى جنازة إنما akwai abu musa da shari ɗaukin lamar lokacin da mutum shi ta hada komai yake cewa idan ya mutu idan tsalaktu bi janazati ba a tsiri ya wuce yalmari idan kun ɗauki janaza ta ku duk bi sauri ku da taka kamar taka wa ƴan sanda ko sojoji ya suke ce ɗaukar janaza ɗaya ɗaya ɗaya za su je ba za su je ba to ce ina a kan kuma haka bi gaggawa da na biyu wala tasbiquni bi majmali kar ku bi da garwani mota na uku wala ta taj'alanna ala lahdi shay'an yahuru bayni wa bayna qura' a cikin lahad kaga shi ma na ce mai abin da ke nan a mai lahad in an mai gonar lotar da za a sa kana sa komai da zai kasance tsakanin shi da kasa ko a ce a sa mai filo ko a sa mai a sai kana sa mai abu na hudu wala ta ji adamta ala kabari bina'a ina farko wasila kar ku yadda ku ce za ku yi gini kan kabari na a gurare da dama ana yin wannan sai ce kar ku kuskura ku yi wutar da Allah sallallahu alaihi wa hana sai ce kuma ina ce da mu anni bari'un min kulli khaliqa na faranta da duk matan da su ta ake kanta au khaliqa ko da ta daga mutum yake da kuka wani ko ta mutu da lalace ya faranta.

a sai a dawo da shi na sai a dawo da su sai a dawo da shi gaban to sai ka bar wasiya cewa a bar ne ka duk gurin da kake duk gurin da mutum ya mutu abin da ya shafa imamu nawawi yake cewa wa idza awsa bi an yuqala ila baladin akhar idan yayi wasiya cewa a ciro shi daga wani guri zuwa wani guri daban ko da ya yayi wasiya ne la tunfadu wasiyatu ba za a zartar da wasiyar ba أنا بالي فإن النقل حرام على المذهب الصحيح أجل وضع كده بوركولي أكاون بوركولي حرام أيما أيوة، هو نسكي هذا سنة يقول لا دا يقول الله لا دا وبعض لا دا أن لا دا بدأت وايتك حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون ba shi idan mutum ya mutu a wani wuri a cikin ya sai ni yanzu ina da ne don Allah ya kaddara na mutu a wani wuri shi ke na fara cikin ya sai da nisa ba kawai duk wurin da na mutu a nan za a mutu ne kawai idan an samu musulmi da rasu sallah shi ke na kawai wa ma tadri yi bi ayyi amrin tamut rai ba ta sani na za ta mutu ba to yi wani na wannan wasu na da cikin sakaci da yi sai ni ko an gyara amma duk da cewa wani lokaci za ka samu mutum ba ya so a ciwo shi to ma dan yi shi ba su ne suke lalle sai an dawo mutum ya mutu a ibada amma to sai an dawo shi ne ruwa to tambaye ta da musulman ibada da musulman ma mutuwa suke da yawa na ibada sun yawa ninkin ma ninkin ma bara ya kirga wa bai domin addu'a ne Allah ka dafarta mai Allah ka mai rahama na mutanen ibada yin tantance da ka kawo na mutanen mutum zai mutu a karo amma ce a dawo kenan a dawo da kai kai ne da wannan kenan suna shi ne kuma abin da mutum zai da yi kullu nafsin za'iqatul ko kowace ne za ta tafi mutuwa to mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da kuma da cikin lafiya in an gama cin sai sai a dinga lantsa mai ne lafiyu maulahu la ilaha illallah a lantsa mai la ilaha illallah domin maza Allah sallallahu alaihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda magana ta kace ta kace la ilaha illa Allah ya shiga aljanna gaba sannan kuma har yanzu shi wanda yake ganin cewa zai mutu lokacin ina ganin fara ina ganin ka san wannan اللهم اغفرني وارحمني والهمني بالرفيق الاعلى اللهم اغفرني كافتا تفعل وجه الله كما تعمل في كفاره اللهم اغفرني وارحمني يا الله كما رحمه والهمني بالرفيق الاعلى هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم وانا ادعو wanda yake ba tsammani daga mai kenan daga rayuwa za ka mutu tabbas to ka yi wannan addu'a a yaushe za ka iya yaushe za ka iya kake tambayar ta Allahumma ighfirli warhamni الأعلى اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى هذا كما جبت المشكلة اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ألا إلى كما مكفتئة يتمنى idan mutum an ce ya cika farko abin da za ka fara shi ne sai a rike mai iko sai a mai addu'a Allahumma fi fulan da a kai na kake ce to Allahumma fi amma yanzu na mutu zan ce Allahumma fi sai ka ce Allahumma fi li abi ubayya Allahumma fi lahu وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقيمه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره وتغفر له فيه وانا اتوتا كثار ما مكتك وانا اتوتا مثلا جنانا ابي بكا كذا كذا كذا yana daga cikin abin da za mu kiyaye kullum na fitin zai ka dubo kowace ne lafiya da cikin ruwa in za a yi wancan janazar nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in biyu bi ma'in wa tigrin a wanke shi da ruwa da magariya sai a samu garin magariya to za ka danne ta shi nan sai a zuwa an a ruwa a gani ikziluhu bima'i wa sidirin to yana da kyau yana da kyau abubuwan da muke saka ciki to sannan an kai makabarta suka saka ciki a ce a kawo a kawo kaza ba shi ya kafa goma goma ko kuma za a kafa ashirin a yadda manzon Allah yake ya fito an gane annabi sallallahu alaihi wasallam gaba kunna mamaci sai istaghfiru li akhikum istaghfiru li akhikum ku roƙa masa ko ku gafara wa tarqamu tadbita fa innahu al'ana yus'alu oh, ku roƙa mai Allah ya tabbatar da shi domin biyan sunna za mu tabbai mishi ba ku ne na bada labaruka a wajen ce ka ce a roƙa mai gafara lalle ana addu'a ne na ko ba ana yi amma Allah yake ayi kawai shi ya bi roƙa mai gafara mu roƙa mai Allah ya tabbatar da shi domin yanzu yanzu nan za a dinga mai tambayoyi kullu nafsin da ya kasu ko wanda ne za ta tattali mutuwa da kuma ko ta Allah ya jima da kuka sanya mu kuka da imani Allah ya sanya mana daga cikin maza ba ku shahada ya ayyuhan nafsul mu'minina ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Allah ya sanya mana cikin amintattu lokacin da za mu Allah ya sanya mana cikin wanda za mu bishara Allah ta faru wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun idan muna son mu kyakkyawan cika a kowace imani in muka samu imani insha Allah cika a wani zai zama da kyau mu samu tsoron Allah in muka samu tsoron Allah insha Allah cika a wani zai yi kyau kullu nabbi zalika al-mawt

to haka dai kamata ka kasance a duniya mu kasance tare da budurmu na tafiya ina yanzu za ka yi tafiya misali daga nan zuwa saudiya ko daga nan zuwa ingila kana da bukatar mai passport da farko suna passport to passport din mu dukkan mu zuwa tafiya na ka gana da shi kuwa waye kana da passport na zuwa kiyama kun ji magana ku san yayi musu wani baka tare da za ka tafi kiyama kuma amma an ce za ka tafi saudiya dole sai da ne hasko gama in kai ka tabbatar ba za ka tafi saudiya ba a gama ka tabbatar za ka tafi